Sashen Hausa na murya Amurka ne ke muku magana daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 22, 25 da kuma 16. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani a Africa 200.5 da sarauniya da fara'a da kuma dalol FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan boahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Juma'a ta babbar rana goma ga watan Fabrairun shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai. Kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya Amurka ta goyi bayan dakatar da umarnin hana ƙasashen musulmi bakwai shiga Amurka sai dai shugaban ƙasar Donald Trump ya ce mu gama a kotun koli. Majalisar Dattijan Amurka ta amince da zaben Tom Price a matsayin sabon shugaban ma'aikatar lafiya ta ƙasa. Kana sabon shugaban ƙasar Somalia ya ce zai iyaka iyawa ya ga an cire ƙasarsa daga jerin sunayen da Amurka ta hana shiga ƙasarta. Kanin labaran kenan aka ji. Shin akwai wata doka cikin tsarin mulkin Najeriya ta bai wa sojoji damar cin zarafin duk wani ɗan ƙasa da ya sa hula ko riga mai launin kayan sojoji? ba wata doka ta Najeriya da ta ba wani soja dama ka ga mutum sanye da nufan ko hula ko takalma ko wando ko riga ta soji da shiga dukan mutumin nan. Muna dauke da rahoto kan wannan batu. Ƙungiyar hankoron zaman lafiya ta Global Peace Foundation ta kai wa ƙungiyar al'ummar kudancin jihar Kaduna ziyara. Kowane irin kira ƙungiyoyin suka yi ga al'ummar yankin? na farko dai mutane su fahimci cewa da addinin musulunci da addinin christianity da dokar ƙasa ba ta yarda wani ya ɗau doka a hannun shi ba eh, duk abin da aka yi maka wanda baka gamsu ba to ya kamata ne ka kai wurin hukuma haka kuma muna tafi da shirin duniyar amurka wanda mahmud lalo zai gabatar amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Tare da sallama masu saurare barkama da haka ga cikakkun labaran. Wata kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya a Amurka jiya Alhamis ta maido da umarnin wato ta maido da umarnin shugaba Donald Trump na hana kasashe bakwai da galibi musulmi ne shiga Amurka. Kotun ta ce gwamnati ta gaza kare hujjata ta ɗaukar wannan matakin. Dukan alkalan uku na kotun ɗaukaka ƙarar da ke San Francisco sun goyi bayan hukuncin da wata ƙaramar kotu ta yanke na yin watsi da umarnin hana matafiya shiga Amurka. jim kaɗan bayan sanar da hukuncin kotun shugaba donald trump ya tuna sako ta twitter cewa mu gama a kotu tsaron ƙasarmu yana fuskanta barazana daga baya kuma ya shaida wa manema labarai a fadar white house cewa kotun ta sa siyasa a hukuncin da ta yanke abin da yake da haɗari ga tsaron ƙasa We have a situation where the security of our country is at stake. Ya ce muna fuskantar wani yanayi inda tsaron kasanmu yake fuskanta barazana kuma matsala ce babba saboda haka za mu gamu da su a kotu za mu yi nasara a karar. A wani taron manema labarai da aka yi a birnin Seattle, Bob Ferguson, babban lauyan gwamnatin jihar Washington, jihar da ba ta goyon bayan maido da umarnin hana matafiya shiga Amurka. Ya bayyana hukuncin da kotun ɗaukaka ƙarar ta yanke a matsayin nasara ga kundin tsarin mulkin ƙasa. We are a nation of laws. Those laws apply to everybody in our country. Ya ce, Mu ƙasa ce da ke kiyaye doka, dokoki sun shafi kowa a ƙasar da ya haɗa da shugaban ƙasa Amurka. Babban lauyan gwamnatin tarayya August Flint ya ce umarnin da shugaba Trump ya bayar yana bisa ka'ida ikon da majalisa da kuma kundin tsarin mulkin ƙasa ya bashi. Shugaban Amurka Donald Trump ya shaida wa takwaransa na ƙasar China Xi Jinping a wata taunawa da suka yi ta wayar tarho cewa amurka za ta mutunta tsarin kasancewar cana ƙasa ɗaya ta wajen goyon bayan matsayin cana cewa tana da ikon mulkar taiwan ana ɗaukar wannan matsayin wani mataki mai muhimmanci a yunkurin inganta dangantaka tsakanin ƙasashen da aka fara samun shakku biyo bayan tattaunawa da trump ya yi da shugaban ƙasar taiwan bayan zabensa a watan nuwamba an shafa makonni cikin wani yanayi na rashin tabbas dangane da dangantakar amurka da china yayin da trump yake tura sakonnin twitter da kuma kalaman jami'an gwamnatinsa da ke kushewa beijing sai dai masu sharhi kan lamura sun ce babu tabbacin ɗorewar maslahar da aka samu miliyoyin iraniyawa ne suka yi dafifi a titunan ƙasar yau juma'a suna bikin cika shekaru 38 da juyin juya halin da aka yi a shekara ta 1979 a teran babban birnin kasar dubun dubatar masu zanga-zanga sun yi tare da taken gangamin suna dauke da kwalaye da ke kushewa amurka gangamin na tunawa da kifar da mulkin sha reza da amurka ke marawa baya da magoya bayan ayatollah Rohala kumeni suka yi ranar goma sha ɗaya ga watan fabrairu shekara ta da saba'in tara. a jawabinsa wajen gangamin da aka yi a birnin teran shugaba hassan ruhani ya ce irin dafifin da jama'a suka yi martani ne kan magana mara tushe da sabanin wato sababbin shugabannin fada white house suka yi jama'a na kuma goya wa juniya da irin tururuwar da suka yi cewa tilas ne a mutunta al'ummar iran ya ce iraniyawa za su sa waɗanda suke amfani da kalaman barazana a kan ƙasarsu su na dama kwanan nan shugaban amurka donald trump ya kafa wa iran takunkumi saboda gwajin makami mai linzami da ta yi watan jiya ya kuma gargaɗe ta cewa tana wasa da wuta ba da daɗewa ba sakataren tsaro jim mattis ya bayyana cewa iran ce ƙasa da tafi kowace ƙasa goyon bayan ayyukan ta'addanci a duniya to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc majalisar dattijan amurka ta kada kuri'ar amincewa da zaben dan majalisar wakilai na jam'iyyar republican tom price a matsayin sabon shugaban ma'aikatar lafiya ta ƙasa inda ya samu goyon bayan 'yan majalisa 52 47 kuma suka nuna rashin goyon baya price wanda ya jima a majalisa daga jihar Georgia kuma likitan ƙashi baya goyon bayan shirin inshora na ƙasa da aka ba lakabi da Obamacare. Shugaban masu rinjaye na majalisar dattijai Mitch McConnell dan jam'iyyar Republican daga jihar Kentucky ya ce Price ya fi kowa sanin tsarin harkokin kula da lafiya bisa ga cewarsa. Price zai taimaka wajen kawo daidaito a fannin kasuwannin harkokin kula da lafiya da ya ce shirin inshorar Obama ya gurguntar. a matsayinsa na shugaban ma'aikatar lafiya ta ƙasa price ɗan shekaru 62 zai jagoranci kamfen ɗin warware shirin kula da lafiya da ya samar da inshora ga amurka miliyan 20 'yan jam'iyyar republican sun ce suna so su maye gurbin obamacare sai dai kawo yanzu ba su cimma matsaya a kai ba. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc rundunar sojojin najeriya ta ce ta kame wasu sojojin biyu da aka gansa cikin wani faifan bidiyo a kafofin sadarwa suna cin zarafin wani mutum na kasashe kawai don ya saka rigar soja nasiru adamu alhikaya na ɗauke da ƙarin bayani in ka ji irin wannan sauti na motocin jami'an tsaron najeriya ka kauce in tuki kake a titi ka sauka maza ka koma gefe don komai ka iya faruwa saboda jami'an kan kula da lafiyar masu mukamai ne a gwamnati da masu hannu da shuni amma talaka ya san inda dare ya masa wannan shawari na fitowa ne daga masu sharhi kan lamuran yau da kullum shi yasa wannan bai zama wani abun mamaki ba da aka ga hoton wasu sojoji a anacha jihar anambra na zalundar wani mai na kasa da tuhumar samunsa da kayan sarki na soja a wata makarantar ma arewa maso gabas wani ɗalibi ya sanya wando irin na soja jami'an tsaron suka biyo shi ya shige makarantar inda karshe suka buɗe wuta suka kashe wani ɗalibi dab da masallacin makarantar wanda bai san hawa ba ba dai sauka ko a bara ma nan dab da Abuja sojojin sun tunkuɗa wani farar hula kwata wani ya ɗauko ice yana dukansa akan samu soja ya rikita anguwa gaba ɗaya saboda wani ya yi wa karuwarsa ko farkarsa maganar da bata ji daɗi ba abubuwan takaici da masana shari'a ke cewa sun saba kundin tsarin mulkin Najeriya hatta shugabar kotun duniya Fatu soda ta zo har kwalejin koyar da dabarun yaƙi ta Abuja inda ta yi wa sojojin Najeriya lacca kan matsayin kare haƙƙin ɗan adam a duniya. Shin laifin nan da ya sanya sojojin na yi wa naƙasashen nan rotse na kan doka? Ita ce tambayar da wa lauya mai zaman kansa Abuja barista Zubairu na mama. Ba wata doka ta Najeriya da ta ba wani soja dama. Ka ga mutum sanye da nufan ko hula ko takalma ko wando ko riga ta soji da shiga dukan mutumin nan. Akwai sharuɗa da doka ta shimfiɗa wanda dole sai an bi haka. Ba ma soja ba kowane irin aiki ne na sarki na tsammara. Abin yi a tuhume shi. Na an gamsu da amsoshi da aka samu daga bakinsa ya tabbata cewa an same shi da laifi to doka ta tana da cewa gurfanar da shi gaban hukuma ya shiga sojan gona wannan abu da su suka yi ba daidai bane ba kuma shi wannan gurgun nan kaga da farko na kasassan mutum ne aka shiga dukan sa. an yaɗa hotunan bidiyon gaba ɗaya a wannan na sada zumunci na duniya kowa ya gani an ci zarafin shi ba ma batun doka ba tukun ma kai gama ya ma bata kasar nan masu suna ne ana cin zarafin bil adama kenan haka bai daidai ba mutane idan su ya buɗe demokradiyya ake ba ana zamanin soji bane ba idan aka shiga da yawa mutane haka akwai inda za a yunkurin hakan mutane za su jayayya ya kanta su ma su aukawa soja zara haka ya faru to mutuncin soja ya zuba kenan a kasan nan ko me yake ɗauke da shi ba ko wuta ne in har suka nemi cin zarafin bil adama haka mutane za su nemi ɗaukan fansa a kowace kuma ko ina ne. rundunar sojan najeriya wacce bayan kallon faifan bidiyon cin zarafin da sojojin suka yi da aka yada yanar gizo ta ba da tabbacin za ta hukunta sojojin daga bisani kakakin rundunar sojan burgidiya janar sani usman kuka sheka ya ce tuni ma an damke sojojin. ko da muka ga waɗannan abubuwa a kafafen sada zumunta da kuma yanar gizo take yanke aka kaddamar da bincike su waɗanda ake zargin sun aikata wannan aikin asha na muzanta wannan masaki bawan Allah an kama su an kuma tuhumce su a da zumma za a ɗauki mataki za a yanke musu hukunci saboda abin da suka yi ba daidai ba kuma abin da muke so jama'a su fahimta cewar waɗannan sojoji sun yi abun ƙashin kansu ne ba wai da sanin ko da son hukuma ba don haka aka ɗauki matakai tsatsaura kuma muna so mai amfani da wannan dama mu shaida ma jama'a cewar ba za mu lamunci wani ko wata daga cikin mu ba waɗanda suke da zuma cimma mutane mutunci ko kuma tauye haƙƙin bil'adama Shin ka taba shiga mota kana tafiya kan babbar hanyar gari zuwa gari ka gamu da kwambar motocin soja suna tafiya cikin yanga suka hana ka wucewa? Shin soja ya taba auna ka da bindiga a madakatar binciken motoci cewa in ka motsa zai harbe ka? Shin sojoji sun taba sanya ka tsallen kwaɗo ko kulle ka a ɗakin horo wato gadurum? Brigadier Janar Sani Kuka Sheka ya ce akwai sashe da ke kula da korafin al'umma kan wuce gona da iri na soja. Su ko masana shari'a sun ce duk wanda aka wa zarafi ya garzaya kotu don bin haƙƙinsa. Kalmar nan ta Bloody Civilian wato farar hula da bashi da kima ko karfi da sojoji kan ambata in za su aikata zalunci shiriri ta ce ta mulkin soja. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Mazan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kwa don tilar makula da su. Tun jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, tuja kaɗa da italiya in yi ɗan kuka ya bakin wallai gana mutum a gai da nasiru kamar yadda aka ji a farkon shirin kungiyar hankoran zaman lafiya ta global peace foundation ta kai wa kungiyar al'umma kudancin jihar kaduna ziyara domin neman hanyoyin da za a samar don tabbatacciyar zaman lafiya a yankin isa lawal ikra ya haɗa mana wannan rahoto kungiyar al'ummar kudancin jihar Kaduna ta ce har yanzu fa akwai buƙatar ganin an zuba sojoji a dazuzzukan kudancin jihar Kaduna saboda akwai masu ta da kayar baya. Da yake jawabi lokacin da kungiyar nan da ke hankoran ganin an samu zaman lafiya da ake kira Global Peace Foundation ta kai ziyara ofishin kungiyar ta Sokapo. shugaban kungiyar mr salomon captain musa ya ce so suke irin matakin da aka dauka a dajin birnin gwari a dauka a dajin na kudancin jihar kaduna gwamnati abin da ta yi a nan dajin kamuku birnin gwari abin da ta yi a zamfara ta yi abu ne mai kyau wanda kowa ya gani mu ma mun yaba a kan satan shanu muka ce abin da gwamnati za ta yi mutanen nan wanda suke daji waɗanda suke wurare wanda suna da wuraren maboya a tura sojojin sama da na ƙasa su je dajin nan duk wanda aka samu a dajin idan an samu filatani ne a yaƙe shi idan an samu mutumin atiyaf ne a yaƙe shi idan aka samu mutumin ninzo ne a yaƙe shi idan aka samu krista ne a yaƙe shi aka samu musulmi ne a yaƙe shi bai haka nan ba to muna fatan yanzu nan an kai gangamin soja da polis da sauransu cewa lalle za a tura su har yanzu cikin dajin nan fa domin har yanzu akwai mutane wanda ba sa zuwa gonakin su haka nan shugaban kungiyar al'ummar kudancin jihar Kaduna ya yi amfani da wannan ziyara wajen kira ga al'umma su gujewa dukkanin yunkuri na daukan doka a hannu kullum muna kiran mutanen mu su yi zaman lafiya na mun nuna ma mutane cewa kar ku taba wani abin da ake cewa ramako mun ji akwai wanda suke fita sai su ce ai suna ramako ne mu ko mun ce sam ba mu yarda da a ce wani ya tashi wai zai yi wani ramako ba sannan ba mu goyi bayan ka tashi ba gaira ba dalili ko ka ɗauki makami sannan ka ce za ka je ka kai ma wani hari ba. To kowane sako ita wannan kungiya mai fafutukar ganin an samu zaman lafiya da ake kira Global Peace Foundation ta kai wa 'ya'yan wannan kungiya? Shekaru Maraya ɗaya daga cikin shugabannin wannan kungiya. Ah, babban abin da muka nuna musu dai shine a ci gaba da nuna wa mutane mahimmancin zaman lafiya. Na farko dai mutane su fahimci cewa da addinin musulunci da addinin christianity da dokar ƙasa ba ta yadda wani ya ɗau doka a hannun shi ba eh, duk abin da aka yi maka wanda baka gamsu ba to ya kamata ne ka kai wurin hukuma sannan kuma ba a yadda wani ya ɗauki laifin wani ba saboda an kashe maka dan uwa a wani guri kai kuma sai ka samu kabila irin wannan a inda kake ka buge wannan babu addini da ya yadda da wannan ba mu sani cewa ba mu da wata jihar, sai jihar kaduna da haka kamata ya yi mai iya mu kowane ɓangare ne a jihar kaduna an samu zaman lafiya ta haka ne za a samu ci gaba rabaran joseph john hayab shine takwaran shek hallur maraya a shugabancin wannan kungiya kuma ya yi ƙarin haske game da ƙoƙarin da ƙungiyar ke yi domin tabbatar da an samu zaman lafiya a jihar Kaduna. Mutum a kullum yakan so a dinga tunashe shi abin da ya sani shi yasa muke wa'azi a coci shi yasa muke wa'azi a masallatai to kiraye kiraye na domin ya kara tunashe su su mika kansu ga mahimmancin zaman lafiya jiya muna goska da dangoma da bakin kogi da ambam gashi yau kuma mun hadu da su kafo kokarin mu shine duka waɗannan mutane da ake jin su su fahimci muhimmancin da ke akwai a zo dandali ko kuma teburin shawara duka fitinan da ba a yi shawara kan shi ba ko an gama fitina za a dawo a nema shawara yadda za a zama to muna so ne yanzu su yi hakuri a zo teburin shawara a fahimci juna domin a rage yawan kashe-kashen rayuka da barnatar da dukiya wasu lokacin ma ba kashe-kashe ba kalamai ma da ke fito a bakunan mutane sai ta da hankalin wanda ma ke da nesa to duka wannan kungiyar mu tana kokarin karfafa mutane su fahimce ta domin taken mu a kullum shine Tun mutumin da ka gan a duniya iyali ɗaya ne a karkashin Allah. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Tafiya da na ikra har yanzu da ana tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc wanda yanzu haka agogon mu ke cewa karfe 10:17 na safe ga mahmud lalo da shirinmu na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar amurka wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Fabrairun kowace shekara wata ne da akan ware a nan Amurka a matsayin lokacin tunawa da tarihin bakaken fata Amurkawa 'yan asalin Afirka. Akan kwashe dukkanin watan na Fabrairu wajen tunawa da mutanen da suka ba da gudunmawarsu wajen taimakawa al'ummar Amurka 'yan asalin Afirka. waɗanda suka fito idan duniya ko kuma suka yi fice a fannoni daban-daban na rayuwa shirin duniyar amurka na wannan mako zai yi dubi ne kan rayuwar wata mata baka fata da ta girma a wani tsohon gidan gona da aka bautar da bayi ta kuma yi fafutukar yaƙi da nuna wariya tare da gudanar da harkokin kasuwancinta inda ta zama ɗaya daga cikin mata hamshakai masu kuɗi a tsakanin amurka 'yan asalin afirka wannan mata ba wata bace illa madam sijewoka wacce ta yi fice wajen sayar da kayan shafe-shafen kwalliya har da ma na man gashi. Wannan kayan shafe-shafe ne na ainihi wanda ya samo asali tun kafin yakin duniya na ɗaya kuma an sha ɗan karen wahala kafin a sami irin sai yanzu. Elele Bundles na ɗaya daga cikin tattaɓa kunnen Madam CJ Walker kuma tana alfahari da kayayyakin tarihin da kakakkakarta ta bari. Walker represents um, the American dream. Madam Walker abin misali ce idan an zo batun mutanen da suka taimaka wajen gina Amurka. Mace ce wacce aka bautar da iyayenta kuma ita ce 'ya ta farko a wajen iyayenta wacce aka haifa ba a cikin ainihin zamanin bauta ba a shekarar 1860. Sannan a lokacin da ta rasu a shekarar 1919 tana mai shekaru 51 kuma a lokacin har ta kai matsayin miloniya. Madam Walker ta kasance cikin matan da suka samu nasarar rayuwa a fannin kasuwanci a karni na ashirin. A lokacin da ta lura cewa gashin kanta na zubewa, ta gwada amfani da mayuka daban-daban domin neman magani, inda da ƙarshe ta ƙirƙiro wani man gashi domin amfanin mata Amurkawa 'yan asalin Afirka. But uh, what I love is Abin da ya fi birge ni game da ita shine yadda ta saka hotonta a jikin gwangwanin man. A lokacinta akwai kamfanoni da suka sayar wa mata baƙaƙen fata ire-iren waɗannan mayukan gashi amma kuma sai suka saka hotunan mutanen da basu su kama da su ba saboda wannan wata dama ce a gare su su nuna fifikon da mata 'yan nahiyar turai ke da shi akan bakaken fata abin da madam cj walker ta yi shine ta yi tafiya sako-sako cikin amurka inda ta raka kafa ejen-ejen na sayar da kayayyakin shafe-shafenta kuma cikin tawagar tafiyar tata hadda wasu mata da ke raba kayayyakin nata ga shaguna so it wasn't about Harkokinta ba wai sun um, ta'allaka ne kawai akan kayakin um, shafe-shafe ne ba. A'a, kuma abin da ya fi burge ni shine yadda kasuwancinta ya zama mabuɗin ƙofa ga wasu ɗimbin mata waɗanda dalilin ta ne suka samu kuɗaɗen sayan gidaje da kuma biya um, wa 'ya'yansu kuɗaɗen makaranta. Bundles wato ta taɓa kunnen Madam CJ Walker ta kwashe shekaru 40 tana bincike kan yadda kakar kakarta ta yi rayuwarta. So women also Takan samu wasiku daga mata 'yan uwanta waɗanda suke rubuta mata cewa ta taimaka wajen fidda baƙaƙen mata kunya, inda take samarwa kanta kuɗaɗen shiga fiye da wanda wani zai samu a wata, idan misali a ce mutum na aiki ne a wani gidan dafa abinci. Wannan ya nuna cewa mata da ke aikatau za su iya zama ubannin gidan kansu. Bundles ta kara da cewa walka ta sadaukar da wani fannin rayuwarta wajen fafutuka ciki har da tallafawa mata Amurka 'yan asalin Afirka. A shekarar 1917 ta taba shirya wani babban taron mata 'yan kasuwa wanda na ɗaya daga cikin tarukan farko da aka yi a nan Amurka. A lokacin da take jawabi a gaban wannan babban taro, Walker ta nuna mahimmancin kulawa da damuwar wasu da ba nata kaɗai ba. A kuma ƙarshen taron ne mata da suka halarci gangamin suka aikawa da shugaba Woodrow Wilson wasiƙa inda suka nemi da ya goyi bayan yin dokar da za ta haramta kisa ba tare da an yi wa mutum shari'a ba. Ga mutane da dama, Madam CJ Walker ta wuce matar da za a rika mata kallon ɗaya daga cikin mutanen da suka fara samar da mayukan gyaran gashi. saboda irin fafutukar da ta yi a fannoni daban-daban na rayuwa to a wani bangaren kuma kotun ɗaukar ƙara ta tarayya ta yi watsi da buƙatar da shugaba trump ya nema na maido da umarnin da ya bayan na ci gaba da hana wasu 'yan ƙasashe bakwai da suka farin jaya musulmi shiga amurka bayan da wani alƙali ya dakatar da aiwatar da umarnin wannan lamari dai bai yi wa fadar shugaban kasar daɗi ba Mun tsinci kanmu a wani yanayi inda tsaron ƙasarmu ke cikin hatsari kuma wannan lamari ne mai matuƙar muhimmanci saboda haka muna shirin gamuwa da su a kotu sai mun yi nasara a wannan shari'a. Bayan da aka yanke wannan hukunci, a tonu jiran na jihar washington alkali bob ferguson wanda ya adawa da dokar ta trump ya ce wannan hukunci nasara ce ga kundin tsarin mulkin amurka Amurka ƙasa ce mai dokoki, kuma waɗannan dokoki sun hau kan kowa da kowa a ƙasar nan, ciki har da shugaban ƙasar Amurka. Mutane da dama dai na hasashen cewa ƙarshen wannan shari'a za a ƙare ta ne a kotun ƙolin ƙasar. Masu haro da aka kawo ƙarshen wannan shiri namu na duniyar Amurka a wannan mako. sai kuma wani lokaci idan Allah ya kai mu. A madadin ɗaukacin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, Mahmud Lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a gaishe ka yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko na cewa Assalamu alaikum VOA Hausa da fatan kuna lafiya. Rashin lafiya da mutuwa duk daga Allah suke. Mu masoyan shugaba Muhammadu Buhari muna fatan Allah ƙara wa shugaba Buhari lafiya daga Safiyanu Gumal Zangon Daura. Sako na gaba na cewa salamu alaikum VOA Hausa da fatan kuna lafiya. Ina mamakin yadda za ka ga 'yan siyasa suna marere cewa a gaban al'umma a lokacin da suka ga zaɓe ya zo. da zaran kuma an zaɓe su sai su wa al'umman nasu batan dabo don haka ƙalubale ne gare mu ya kamata mu san irin shugabanni da za mu riƙa ba su ƙuri'unmu sako daga abba sa'ad banhuta wannan sako da cewa salamu alaikum voa hausa nasara da hukumar yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa wato efcc ta najeriya ta samu na gano miliyoyin dololi a gidan tsohon shugaban kamfanin man fetur na nnpc wata babbar nasara ce da fatan hukumar za ta faɗaɗa bincike tare da hukunta duk wanda bincike ya tabbatar da ya aikata laifi amin sako daga baba gana ibrahim zangon daura jihar katsinan najeriya wannan sako daga mutawakkil gambo doko ɗalibi a kwalejin gumal ya ce salam voa hausa muna fatan faɗi tashi da sabuwar gwamnatin ƙasar ghana ke yi na ƙwato waɗansu motoci sama da ɗari biyu daga makarraban tsohuwar gwamnatin ƙasar da ta shuɗe babu bita da ƙullin siyasa a al'amarin Sakonmu na gaba da cewa Assalamu alaikum VOA Hausa za mu so ku ba mu dama mu kira da rokon bara ga 'yan majalisar wakilan Najeriya da ku yi wa Allah ku nemo mana dan majalisar mai wakiltar Rano Kibiya da Bunkure domin mu al'ummar wannan yanki. Tun ranar zaɓe ba mu ga wannan dan majalisa ba bare mu gani a ƙasa. Da fatan waɗannan 'yan majalisa za ku taimaka mana. Sako daga Kamilu Rabi'u Rurum da Dahiru Yakubu Rurum. wannan sako na cewa salamu alaikum voa hausa gaskiya ya kamata rundunar sojojin najeriya ta ɗauki mataki akan wani bidiyo da ke nuna yadda wasu sojojinta guda biyu suke zalunta tare da azabtar da wani nakasashe saboda ya sanya wani riga irin ta sojoji ranar talata da ta gabata a garin anacha da ke jihar anambra a kudancin najeriya da fatan su ma za a hukunta su daidai da laifin da suka aikata daga bashir kansila mai tukunya bakin kasuwa daren daji jihar kebin najeriya da ado salati goma ga annabi rijau da alhaji garba mai 'yan kunne rijau sakonmu na gaba na cewa salamu alaikum voa hausa da fatan kuna lafiya da allah ku miƙa min sakon bangajiya zuwa ga wakilin gwamnan mu na katsina a taron tattalin arziki da yawa kana a jihar Legas, wato alhaji ibrahim tukurji kamshi da fatan allah ya dawo da shi lafiya allah kuma ya sa albarka abinda suka tattauna a taron daga comrade saifullahi idris ji kamshi Sakonmu na karshe na cewa gwamnatin Najeriya ke taimaka ma mata da jari ko sun samu saukin rayuwa mai tsada da ake ciki a Najeriya. Sako daga safarawa hakilu zamani almajirawa malumfashi da Amira matan Sama'ila dan kamashin fetur sabuwar Oloru Kambi da Biliya Kunci tsohuwar tasha. To madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin bari mu koma ga Giras ta bamu labarai amma wannan karan a takaice. Tosar filu jiya wata kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya a nan Amurka ta yi watsi da buƙatar da umarnin shugaban Donald Trump na hana ƙasashe bakwai da galibi musulmi ne shiga Amurka. Kotun ta ce gwamnati ta gaza kare hujjata ta ɗaukar wannan mataki. Dukan alƙalan kotun uku da ke zama a San Francisco sun goyi bayan hukuncin da wata ƙaramar kotu ta yanke na yin watsi da umarnin hana matafiya shiga amurka shugaban amurka donald trump ya shaida wa takwaransa na kasar china xi jinping a wata tattaunawa da suka yi ta wayar tarho cewa amurka za ta mutunta tsarin kasancewa china kasa daya ta wajen goyon bayan matsayin china cewa tana da ikon mulki a kan taiwan sabon shugaban kasar somalia ya ce zai iyaka iyawa domin ganin an cire kasarsa daga jerin kasashen da aka hana shiga amurka Mohamed Abdullahi Muhammad da aka fi sani da Farmajo ya shaida wa murya Amurka a shirinsa a wata hira da aka yi da shi ta wayar tarho jiya Alhamis kwana ɗaya bayan nasarar bazata da ya samu a zaben shugaban ƙasar Somalia. Masu mu a nan muke ga ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu wadda ta na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da bada umarni. Da ma inji mu na yau Mr. John. Nisar fili hashin gumel ke cewa a huta lafiya amma kar ku kashe rediyon ku domin Maryam Usman da Safinatu na tafi da shirin yau da gobe, shirin matasa.